الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو cikin ikon Allah mun shiga rana ta tara tun daga fara azumin Ramadan mai albarka na wannan shekara kuma ina majuna barka da kuma murnar shan ruwa Allah ya karɓa mana to za mu ji tambayoyin da muke da su kafin mu ji ga fara tafsirin insha Allah to ba na tsammani akwai mai imani da zai wannan magana in akwai to wannan yana da wahala ma ka ce musulmi ne eh

ya sa riba ta wannan da sharaɗi idan shi mai kayan suka yi da shi ta wani kaga ba ni da komai zan ɗauki kayan nan naka in kayan da in sa riba ya ci babu komai ka ɗauka amma ni a wuri na naira dubu biyar ne babu laifi ka sa wani ƙari ɗan kaɗan in ba laifi ka ce misali dubu biyar da ɗari biyar abinda ka samun naka ne in ya yadda da haka shi kenan shi yana masa aiki kamar yana masa dillanci amma ba ya je ya ta ƙarya ya ce mai kayan ya ce kaza bai ce ba dole sai da sharuɗa an gane ko in ya yadda to ka je ka ɗauka amma karka ka ƙara abin da ya wuce kaza sannan karka ka faɗi abin da ban ce ba da haka ya ɗauka akan naira dubu biyar biyar ya je ƙara ɗari biyar misali to kayan nan dubu biyar da ɗari biyar ne in ya dawo wannan ƙarin nashi ne in ya ga dama kuma mai kaya sake biyan saladan aiki amma kawai ya karba akan dubu biyar bisa raɗin kansa ya je ya ƙara to wannan laifi ne kuma zai bude kofar mummunan aiki Allah ka tsare muka kare mu ya rabbal alamin wa alaikum salam kuma ta kai ni samun zakka sai ya kasance a gonar akwai dawa amma bai riga ya cire dawa ba hmm. shin ko ya halarta ya da zakkan masara mugu zai jira sai dawa ta yi kana nufin ya ba da zakkar masara a madadin dawa kenan dawa jinsi ne masara jinsi ce gero jinsi ibro haka saboda kowanne fidda masa bisa jinsin da Allah ta'ala ya bashi Allah ta'ala a a'lam wa bihi tawfiq na'am wannan mai tambayar ce assalamu alaikum wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi malami na kasance lecturer a makaranta shin ina iya ƙara wa ɗalibai musulmai maki a jarabar wasu kamar yadda kishiyoyin kirista suke kara wa wasu ɗaliban kirista maki a jarabar wasu wato idan al'amuran suka lalace cikin al'umma sai a samu kuma lalacewar in ba haka ba tsarin karatu wannan tsari kasan ba daidai ba ne kowa ya zo makaranta ya yi iya iyawarsa ƙoƙarinsa wato ya kai shi gaci amma idan lamari ya lalace ta barbare to sai a koma zuwa irin wannan yanayin don haka a takaice asali baya halatta bai halatta amma in ya zamanto makaranta haka take to ya kamata a rufe ta ai nan ba karatu ba kenan ake yi amma ya zamanto haka abin yake kawai system din kenan ya zama wani irin yaki ana yakar musulmi ta wannan janibin komai kokarin ka sai an kayar da kai ba maganar iyawarka ba mafita to abin ya zama yaki sai zamanto kuma fatawa sai ta canza in ku har haka ne to anan sai ka ce subhanallah in akwai abin da misali lecturer ko malami zai iya yi shi ma yaƙi masu yaƙarsa to wannan ba zai zama laifi ba in har ya kai ga haka amma asali bai kamata ba abin da ya kamata shi ne a tsara gaskiya da tsari ina fatan gane ko ka ba na cewa da ku haka ɗin ya halatta asalatan a asalinsa ya kamata a magance wannan ne a kama masu yi a hukunta wanda ma aka fahimci cewa aka yi a soke certificate din idan ko babu ya zama ta ci barkati in ba ka yi ba wuri haka abin ke tafiya da haka kuma ake samun ainihin mukami a cutar da al'umma to ya zama yaƙi yaƙi kuma alharbu khud'a yaƙi ɗan zamba ne sauraka ya danganta ga situation ɗin sai mutum ya mai da hankali ya kiyaye allah ka tsare maka kare mu ka daidaita al'amuranmu sai baiko a musulunci na da wata ma'ana ta biyu shi suke kira ada'a ina tsammani ko akan ce baiko akan ce ada'a amma sani na da baiko mutum ne gama ce na so ya aure ta a ce to shikenan an yadda ta ka ce ka aure ta za ta aure ka ba ne baiko ba yawwa in ya so kuma daga baya a ce za a daura aure wannan wasu na kiransa ada'a a wani wuri wannan al'ada ce ta mutane a araf ne na mutane saboda haka idan aka ce an riga an yi wani da wancan baiko wannan ba ɗaurin aure ba ne. baya halatta su kwanta kwanciya ta aure domin aure sai ka tara ga shaidu ga waliyi ga wakili ka lura a aure ba a cewa wanda zai zo a madadin ango waliyi ba a ce masa waliyi wakili ake ce mai ko wasiyi in ka ji waliyi to bangaren mace ne mace ake ce ma wanda zai aure da ita waliyi dole a samu wakili ko wali da shaidu da siga da kuma sadaki sadaki Allah ne ya ce a bada sadaki a cikin sura ta hudu aya ta hudu ya ce wa atun nisa a sadaqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a to sadaka ba a samu wannan ba ba magana a ce bai ko wai ya kai ga jallin aure a mai da hankali kada a fada cikin hadari a irin wannan ganganima da wasu kan yi wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq shikenan abinda muke da su kenan a yau a magana kan jalar raƙumi zan so ne kawai na ɗauko mana magana kan wasu daga cikin sahabbai allah ya ƙara musu wato yarda ya ƙara musu wato daraja da ɗaukaka wato maganarmu a kan wato maganarmu ta yau za ta kasance ne akan abinda ake cewa tabakatu sahaba yadda sahabbai ke da matsayi ko kace hawa-hawa na fata an gane ko wato sahabbai suna da tabaka-tabaka har kamar guda goma sha biyu amma yanzu abin da zan yi manan zamana magana ne kawai akan tabaka kategori na sahabbai waɗanda suka fi yawan hadithi ga su cikin sahabbai duka wanda ya fi kowa ruwaito hadithi shine abdurrahman ibn sakhar addausi mai suna abu hurairah yana da hadithai 5,374 wanda ke biye da shi shine abdullahi ibn umar adadin hadithansa na fata kuna kiyayewa talatin mai biye masa shine anas ibn malik laƙara masa yadda adadin hadisansa 2,286 mai biye na na aisha ka duba aisha shi ya sa malama ce kuma ta kwankwada daga gidan annabci matar sayyidul mursalina ne wa imamul muttaqin matar mai gaskiya yar mai gaskiya ita kanta mai gaskiyar to tana cikin layin waɗanda suka ruwaito hadisai da yawa ban sani inda zan tambaye ku gobe kowa ku bani namba hadisan da ya ruwaito don wannan majalisi ne na tafsiri na kuma karatu abinda aka faɗa ka riƙe wanda ke da alƙalami ya rubuta abinda aka rubuta shi ya tafi da karatun wanda kuma haddace kawai akwai yiwuwar abinda ka haddace ya riga ya tafi da aka suka ce ma kutiba qarra wa ma hufiza mai farra abinda aka haddace ya zauna nana aisha tana da hadisai dubu biyu da ɗari biyu da goma sannan wanda ke biye da ita shine na nawa kenan abdullahi ibn abbas yana da hadisai dubu ɗaya da da ɗari shida sittin mai biye jabiru ɗan abdullahi ansari yana da hadisai dubu ɗaya da da ɗari biyar arba'in sannan sai abu sa'idin al-khudri yana da hadisai dubu da da ɗari saba'in daidai to daga nan sai adadin sai ya sauka sai abdullahi ɗan mas'ud wanda duka-duka yana da hadisai ɗari takwas ne da arba'in da takwas. mai biya masa shine abdullahi ibn amru ibn al'as mai hadithai ainihin wato 700 to wannan ita kanta tabaka ce sahabai suna da categories kamar da na gaya kamar guda goma sha biyu to wannan aji ne ana kiransa ajin al riwaya waɗanda suka yawaita wajen ruwaito hadithai akwai mataye za ka ji wata tana da hadisai guda biyar ne kawai wata kuma guda arba'in domin da maza da mata aka yi gwagwarmaya wajen yada karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine jalar raquminmu na wannan gabar Allah ya mana muwafaqa muna cikin suratu ghafir malan karanto mana inda muka tsaya Allah ya samu dace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya qaumi in الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك الجنة يرزقون فيها بغير حساب وقال الذي آمن هكنيكو كوكو يا قوم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار شيدي والنمومنين يتشغب دا غرغتين جماعة رسا waɗanda suka karkace ba su kai ga gane gaskiya ba ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na ya kamata ku sani ma hadhihi alhayatu dunya mata rayuwar duniyan nan mata ne kawai ma'anan mata jin daɗi na ɗan ƙaramin lokaci mata duk daɗin duniya ko shekara nawa aka baka in ka tuna wata ran za ka mutu sai ga kuma daɗin da ya kare kuma to ko ba haka ba domin shi mutum ya samu jin daɗi daban ɗorewar jin daɗin shi kuma daban shi sa kake gani masu neman mulkin duniya sukan yi da gaske su samu mulkin nan kuma in so samu ne mutum zai so baya son mulkin ya tafi bashi da aka a yi ta rigima a yi ta abin nan an taɓa wani shugaban ƙasa a ƙasar benin eh, Cotonou kenan an ce ya taɓa cewa shi da a ce ga tsohon shugaban ƙasa ya wuce ya gwammace a ce ga ainihin kabarin tsohon shugaban ƙasa baya so amma kuma Allah cikin ikonsa ya nuna masa aka yi zaben aka kada shi wani washi soglo ya kada shi wannan na baku misali ne kawai to haka in kuɗi ne mutum ya samu baya so ya ƙare to duk abin da aka baka in dai duniyan nan ce tunda Allah ya hukunta za ta ƙare wallahi mata' ne kuma abin da aka baka na jin daɗin ƙarƙari lokacin ƙuruciya ne in ƙuruciyar ta tafi babu akwai lokacin da rayuwa za ta kai maka saboda yawan shekaru sai ka zama kaya ga mutane ka zama liability ba ka da kuma amfani astaghfirullah akwai abin da bature ke kira wai da age of activity da kuma age of passivity age of activity ya ce duka-duka in ka shallake saba'in in ma wani ikon Allah ba sai kuma passivity saba'in tamanin casa'in ɗari tunda mu ba irin zamanin baya ba ne da za ga mutum ɗan shekara tamanin amma bai gama sabante ba saurayi ne tukun yi a baya a ce ga wani ya zo neman aure sai dai gashi yaro ɗan ƙarfi ɗan shekara saba'in jama'ar baya kenan saboda haka duka-duka abin da za a baka sai ma kana da ƙuruciyar saboda haka yake cewa da su wato wannan rayuwar ya kamata ku sani mata ne jin daɗi ne ɗan ƙarami ɗan firiri ɗan fyandoro wa innal akhirata tabbas lalle gidan ƙarshe al'akhira suka ce summiyatil akhiratu akhira lita'akhiriha anid duniya wa li'anna akhiral amri ya'ulu ilaiha an kira lahira lahira saboda an akhara ta kuma ita duniya an kira ta duniya suka ce lidunuwiha ilal ilal inqida wal fana an kira ta duniya ne saboda saurin karewarta saboda saurin gushewarta amma lahira lallai ita ce matabbata na haka ne wannan mumini yake gaya musu cewa wa innal akhirata hiya darul qarar lallai lahira ita ce gidan tabbas Ka ji ɗaya daga cikin sunan kiyama darul qarar man amila salihan an karanta ko sai ce duk wanda ya aikata man amila sayyi'atan duk wanda ya aikata mummunan aiki Allah ka tsare mu daga aikata mummunan aiki inda muka yi muna sani ka gafarta mana karka kama mu da shi ka kuma hana mu ikon aikata laifi ya rabbal alamin man amila sayyi'atan wanda ya aikata mummunan abu fala yujza illa mithlaha ba za a saka mai ba illa kwatankwacin wannan laifin a ƙa'idar ubangiji ba ka yin laifi a ɗora maka kuma alhakin da ba naka ba ne mm. amma inda za ka yi aikin kirki sai kuma a ci gaba da maimaita maka ana riɓanya maka man a bil hasanati falahu ashiru amsaliha naka wanda ya aikata muna abu ba za a saka ba sai da wannan abu ɗin. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن wanda aikata amma aikin kirki yana namiji ko kace namiji ko mace wannan min lil bayan ne ma'ana duk wanda ya aikata aiki na kirki namiji ne au ko kuma unsa mace ce wannan a nuna maka wajen samun lada da rigirgigun ubangiji ba bambanci tsakanin mace da namiji addinin musulunci shine addinin da ya yi mace irin wannan gatan duk wani addini hatta wajen samun lada ya kaskantar da ya mace ta haka masu cewa musulunci wai ya tauye mace yanci a ba gaskiya ba ne a ƙoƙari ne ake wai a ɓata addinin musulunci kuma kamar da muka sha faɗa shi wanda ya ce zai masamaniya kaki to bismillah sai da ya ɓata fuskarsa kawai ina fata an gane ko amma addinin musulunci ya karrara cewa wa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab duk wanda ya abin kirki ya Allah namiji ne ko mace kaga ba bambanci amma bambanci wajen yanayin halitta ne mace aikin da take kai ba za ka iya ba goyon ciki shayar da nono haƙuri da aka bata wajen renon yaro ya cellara mata fitsari a kwanon abinci sai ta yi dariya kai ne kuma sai ka hau ka ce guzo ku ɗauke shi kare kamun fitina misali to ka gani shi yasa ita mace aka sanya mata rahama shi yasa kuma na sha faɗa ko wajen tausayi akan danganta tausayi ga mace ne misali za ka ce wane ɗan uwana ne amma ba ka cewa ɗan ubana ne kwana faɗi kuma akan ce ai akwai akwai mu da yan uwantaka ashe wajen tausayi da rahama akan kai abin ne ga ƴa mace misali wannan babban matsayi ne araftum so dole a samu bambanci tsakanin ka da ƴa mace da haka hukunci zai bambanta amma ta fuskar lada ta fuskar mummuninci ta fuskar gwagwarmayar neman aljanna ba bambanci yanda za ta samu za ka samu shi yasa a cikin sura mai lamba talatin da uku aya mai lamba talatin da biyar Allah ya ambaci sifofi guda goma duk inda ya kawo namiji sai ya kawo mace innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal qanitina was sadiqina was sabirina wal khashi'ina wal mutasaddiqina haka ne kuwa was sa'imina sai mai walhafizina furujahum wadhakirina Allah kathiran nawa kenan tilka asharatun a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima ba bambanci saka kariya ne a ce musulunci wai ya tauye mace a'a so ake dai kawo macen a fidda ita daga da'irar ubangiji ne ta yi can kace kare ba tsuntsu ba tarko amma in kana da wurin da mace ta zama 'yar gata 'yan lele to a gidan musulunci ne kai aka ce ka je ka nemo abinci man shafawa kai ne barkono kai ne kafi zabo kai ne komai kai ne in ga ta kashe ficika ko kwandala to sai idan ta ga dama mace a gidan musulunci a yanayin sarauniya ce shi yasa masu hasada masu kyashi suke son su fito da ke daga wannan ni'ima su shan ki a rana ke ma ki fita ke ta aiki ki sha wahala ki dinga bayyana jikinki kina kina cinki da sunan kai ya waye amma mutunci kenan wannan ya sa na tuna ɗaya daga cikin manyan malaman Pakistan ya taɓa zuwa aka ce America ko New York ne ya yi karatu ya bayani kan matsayin mace sai wata take cewa a ita bata saka musulunci mace gata ba ita tana son ta rayu a inuwar musulunci ko da awa ɗaya ne in ya so kuma ta mutu daga baya. addinin gaskiya malam. kar ka tsaya ana ta shirme hangen hadarin ne sai yasa ku yi wanka da ba haya sannan kuma ruwan yaki zuwa misali ya auzu billah subhanallahi alazim saboda ka sai ke cewa wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun wannan shine sharadin wanda aikata aikin kirki ya Allah namiji ne ko mace amma yana mumini hadha shar kenan aiki baya karbuwa sai da imani menene imani abin da ya tabbata a zuci harshe kuma ya furta shi ko ba haka ba gaba ta aikata wannan shine imani imani kuma yana karuwa yana raguwa yana karuwa da karuwar aikin kirki na'am yana kuma raguwa da raguwa da raguwa aikin kirki haka da aikin sabo imani kenan kuma imani na, na haɓaka ta hanyoyi daban-daban da zuwa lakcin da muka yi a arewa house na 'yan sabil na yi outlining din hanyoyi kamar guda goma da imani kan karo amma ba iyakansu ba kenan duk wani abu da zai kai ga Allah yana haɓaka maka imani ina fata an gane yanzu ka ɗauki misali saɓo kan cinye imani cikin bukhari hadithan as dan malik ko kuma hadithan dan mas'ud manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam mazinaci ba zai yi zina ba yana da imani imanin zai ce kai ba zan iya zama in ga wannan aika aikan ba sai ya fita la yazni zani a wata ruwaya la yazni al'abdu hina yazni wa huwa a ashe kenan aiki na banza kan cinye imani Allah ka tsare mu to matsala ita ce in yana wannan alfashin imani in ya fita in suka kare zai dawo imanin na reto yana watangarariya yana dingil fefete a kan shi to kenan inda zai mutu a lokacin fa barawo baya sata yana da imani shi yasa Allah ce a yanke hannun shi magulmaci mai haɗa mutane yana da tawaya cikin imani shi yasa annabi ce mai gulma da kini bibi ba zai shiga aljanna ba a cikin hadisin huzaifatu ibn liman da ke cikin bukhari da muslim yake cewa la yadkhulul jannata qattatun ashe kenan haka imani yake to sanin sai aka ce wanda aikata aikin kirki ya Allah namiji ne ko mace yana mu'mini to fa ulaika أي أولئك الموصوفون بما ذكر من العمل الصالح المقترن بالإيمان وأنن يدخلون الجنة زاسو شقاء الجنة يرزقون فيها أنا أزر تاسو أتكنتا تكنتا تا تا إتمي الجنة دين كنا أشي وأنها ضمير يعود إلى الجنة أنا باسو أرزكي كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mai mutashabiha ana basu arziki babu yankewa saboda ka za a azurta su ciki bi ghairi hisab wallahi babu iyaka arzikin duniya za ce yana da iyaka salare ɗinka a ce ka za ka ɗauka ladan aikinka kaza kwanakinka na duniya kaza hatta numfashinka ma kaza ne adadin loman da za ka ci kafin ka mutu an yi lissafi kina akwai hisabi amma na lahira yurzaquna fiha da hisab Allah ka ba mu irin wannan arzikin to wannan dama inda muka so mu kai je kenan Allah bai kaddara ba saboda lokaci za mu shiga kan izo bismillah Allah ya samu dace ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار سيتشاء وتكون وانا مؤمني يا سامو لوكتي مي يوا ينا دبت دا متاننسا kuma cikin tattaunawar ai babu alamar fishi shi yana kiransu zuwa gaskiya ne su kuma suna so su ja shi zuwa wuta shi yasa ya ce wa ya qaumi ya ku mutane na mali wa me ke faruwa ne ne ad'ukum ilan najat ni ina kiran ku zuwa ga tsira shine an-najat daga naja yanju najatan fa'a yaf'u mai fa'atan ma'aunin kenan ina kiran ku zuwa ga tsira amma wa ni ila an-nar ku kuna kira zuwa wuta yaya haka ne ni li akfura billah wai kuna gayyata ta in kafirce da Allah wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm haka ne kuna kira na in yi shirka da shi kan abin da bani da ilimi wa ana ad'ukum ila al-aziz al ghafar ni kuma ina kiran ku zuwa ga ubangiji al-aziz mabwayi Al-Ghafar mai yawan gafara. Kalli wannan mumini. Kalma mai daɗi, kalma mai cike da hikima. Na'am sai kuma ya ce, Tad'unani li akthura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm. Hmm. Wa ana ad'ukum ila al-'azizil ghaffar. An fassara wurin. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله wannan ita ce aya mai lamba 43 a cikin wannan sura mai lamba 40 daidai suratu ghafir wacce kuma ake kira suratu tauli ana kuma kiranta suratul mu'min saboda wannan mu'min sai ya ce lajarama wato kat’an babu tantama babu ja'in ja' annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah abinda kuke kira na wai in bauta masa shi wannan abun ba shi da wata da'awa ma'ana ba shi da wani dahir bai isa a ce yana da da'awa ko kiranye da za a yi imani da shi ba a duniyan nan daɗa ko a lahira kuma ku sani wa anna maraddana ilallah mu gaba ɗaya duk za mu juya ne ko ba haka ba zuwa ga Allah shine mana almarad almarad ismul menene ismul maf'ul ma'ana ainihin makomar mu marji'una ila Allah thumma yuradduna na'am ila Allah sannan za a maida su zuwa ga Allah to makomarmu zuwa ga Allah take kuma wa annal mustarifina hum ashabun nar mabarnata mabarnata anan duk wanda ya shirka mabarnaci ne duk wanda ya tafiyar da rayuwarsa kan sabon Allah mabarnaci ne duk wanda ya juya ma Qur'ani da hadisi bisa fahimtar magabata na kirki baya mabarnaci ne saboda haka wa annal musrifina hum ashabun nar duk wato mabarnata su ne ainihin yan wuta fasatadhkuru fasatadhkuruna ma aqulu lakum hmm. wa ufawwidu amri ila Allah إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سيكون مجايا مسو وتدوون نمباني دي مسو تسي مسو وتمغانا ودتكي ميقون قصر مقر قطاتي kun gane hausar ko magana ce mai kwankwasar makwarkwada ka iya cewa kusa ce inci tara a kan ji mai ganewa kuwa magana ce mai tausasa zuciya sai ce da su fasa kuro na ma a lakum za ku gane abin da nake gaya muku to kaga irin wannan ba a gaya wa mutum sai idan ana masa barazana ne oh ka ji to ai babu komai wanda ya ƙi jin bari ya ji me yawwa bahaushe kan ce wai bari ba shegiya ba ce babanta ne wa wai ko ina wasu taku take ne a jama'a bahaushe kan ce bari ba shegiya ba ce tana da ubanta sunan shi da na sani ko ku koma ƙauyuka ku koya hausa fa aka iske wanci samarinmu 'yan boko turanci ya hausan wato you know you know na fito you know you know you know you know misali a koyon yarenka na asali ya zama dole na fata an gane ko saboda haka sai ke cewa wato ina tunatar da ku ko kuma za ku tuna abin da nake gaya muku amma ni wa ufawwidu amri ila Allah kalmar ufawwidu ma'ana ina miƙa al'amari na zuwa ga Allah shine at-tafwid akwai alaka tsakanin at-tawakkul da kuma at-tafwid tafwid kace na zare hannu komai Allah na bar maka to Allah na son wannan amma kuma tare da al bil asbab kamar tawakkali ne araftum ni na mai da lamari na zuwa ga Allah kuma ku sani inna Allah basirun bil ibad Allah mai gani ne dangane da duk abin da bayi ke yi ashe kaga sun masa sharri da makirci da suka yi wannan sharrin sai Allah ta'ala ya kare shi kamar da zamu ji aya ta gaba fa waqahu Allah fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an-nar النار يعرضون عليها wa وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاه الله سي الله يكاريشي شيني وقاه أنغانيكو دقا الوقاية سي الله يكاريشي سيئات ما مكروا mummunan sakamakon abin da suka shirya na makirci ma'anan za ta kasance mausuliya ne ko ka ce masdariya ma'ana fauqahu Allah sayyi'ati me makrihim masdariya kenan ko kuma fauqahu Allah sayyi'ati alladhi makaru diddahu an gane sai Allah ya kare shi daga mummunan sakamakon abin da suka shirya na yi masa makirci kamar can suratu yasin da Allah ya gaya mana wato kala ya laita ya ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin mu'minin alu yasin kenan wannan kuma mu'minin ali fir'aun da suka shirya masa makirci yayi karatun yayyayi sai suka shirya masa wato makirci to sai Allah ya kare shi Allah ka kare dukkanin musulmi gaba ɗaya rabbal alamin saboda sai Allah ta'ala ya kare shi daga wato mummunan makircin da suka yi tunda Allah ya kare shi to shi fir'auna fa sai Allah ya ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab wato sai mummunan azaba haqa yarin chabu an gane ko ka ce tarin caɓo saboda azaba mace ce a cikin hausar da muke kira standard hausa sai azaba mai muni tarin caɓo wato akan fir'auna da yan ya namu ya namu ku zo mu je ɗinsa duk waɗanda suka bi shi annaru yu'raduna alaiha ai wuta ce a'udhu billah in aka ce wuta ita ce makoma ai magana ta ƙare domin Allah ta'ala ce rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu wa malil zalimin min ansar ubangiji duk wanda ka sa shi wuta wallahi ka ka tabar da shi azzalimai ba su da mai taimako to shi fir'auna abin da zai kasance kenan annaru wuta ce yu'raduna alaiha za a dinga faretin su akai shine yu'radun za a yi musu al'ard ana bijirar da su ko ce a bijiro da su akan wuta huduwan safiya wa ashiya da yammaci an faɗi zarf guda biyu a nuna maka wato azabar tana da wani irin yanayi ta safiyan daban ta yammacin daban kuma har abada abin babu yankewa wa yau mataƙumu sa'atu ranar da sa'a za ta tsaya ma'anar sa'a alƙiyama yana daga cikin sunan alƙiyama a sa'a yana daga cikin kyawun lafazin ƙur'ani Allah ya ambaci sa'a guda biyu a aya ɗaya amma kowace da ma'anarta wa yau mata sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kazalika kano yufakun Allah ce ranar da sa'a za ta tsaya mujrimai masu laifi za su ɗauka ba su zauna a duniya ba sai sa'a kaga sa'a sa'a sa'a ta farko ana nufin tashin kiyama ta biyu wani loto wani yanki na zamani ana kiransa jinasul ishtiqaq kuma malaman balaga araftum ana samun wannan to yana daga cikin sunan tashin kiyama as-sa'a wa yawma taqumu as-sa'a randa ainihin loton tsayawa zai tabbata a wannan lokacin za a ce adkhilu haka aya take kuwa adkhilu ala fir'auna ashad al-azab ku shigar da mutanen fir'auna da danginsa gaba daya cikin mafi tsananin azaba gaba ɗaya da sauran lokacin to bismillah wa in yatahajjuna fi an ya fa bu'afa ضعفاء Na استكبروا فيقول فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار توسن daga sun shiga شقي cabe أنا ana cikin ta a'udhu billah ga mabiyansa da duk wasu masu girman kai to shi ne Allah ke hakaito mana irin tattaunawar da za a yi tattaunawar waɗanda aka ja su zuwa ga halaka suna cikin bala'i da waɗanda suka janyo mutane zuwa ga halaka ɗin ne yake cewa hajju na finnar ka tuna ranar da za su dinga hujjatayya za su ringa tattaunawa a cikin wuta an gane fa yaqulu du'afa waɗanda aka rinjaye su masu ƙarancin ƙarfi za su ke faɗi lillazi stakbaro suna gaya ma iyayen gijinsu waɗanda suka halakar da su suna cewa in inna kunna lakum taba'a to ai a duniya mun bi ku eh? kun ce mu bi ku kun ce ku ne gumakan iyayen gidanmu kun ce mu je mu yi saɓon nan kun ce babu komai za ku yi mana gashi yanzu mun samu kanmu a wuta a'udhu shi shine ma'ana suna hujjatayya a wannan lokacin fa yaqulu du'afa raunana waɗanda aka fi ƙarfinsu suka bi kafirai iyayen gidansu suna gaya ma manya nasu yau ai mun kasance masu biya gare ku to yanzu gashi mun samu kanmu cikin abin da muka samu fa hal antum muhununa anna nasiban minan nar abin da suke bukata a yi musu ɗaya ko za ku iya magance mana wani yanki na kasan azaba wuta bukatar su kenan kun ce mu bi ku mun bi to ga inda muka samu kanmu za ku yi mana alfarma wani yanki na azaban nan kawai ku mana maganinsa ko zai yiwu sun miƙa ƙoƙon bara ne wato ga shugabanninsu da suka yi musu rumbaka saboda haka duk wanda ya ja ka zuwa ga sabo ya maka roman baka to wallahi ya cuce ka اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب saboda haka ranar da waɗanda aka bi za su yi baran-baran daga waɗanda suka yi musu biyayya da haka suke tambaya za ku magance mana nasiban just wani yanki na azaban wuta ko za ku mana magani to ga amsar manyan nasu قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد قال الذين استكبروا إنا كل فيها sai su masu girman kan manyan sai su ce da mabiyansu yawayin na kullum fiha da mu da kudu muna cikinta Allah kyashe mu inna kullum fiha ai dun muna cikinta inna allaha qad hakama bainal ibad Allah ya riga yanke hukunci khalas tsakanin bayi babu wata magana an gane ko eh, idan yan wuta sun yi kuka ba maganan jin amsa kamar da zamu gani aya ta gaba wa qala alladhina fin nar wa qala lil ladhina fin nar li khazanati jahannama du'u rabbakum hmm. لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال وقال الذين في النار لخزنة جهنم waɗanda suke cikin wutan nan to sai su gaya wa masu gadin jahannama su ce da su mai udu'u rabbakum ko ku roƙa mana ubangijinku kalli magana 'yan wuta ne suke roƙon masu gadin wuta nan Allah ta'ala ce li khazanati jahannam kenan tana da guards masu tsaye kanta amma waye jagoransu wani mala'ika ne Allah ya gaya mana shine babban mai tsaron wuta na'am sunan shi wake da aya da Allah ya kira shi ƙarar haka wake da aya ban ci arama ba wake da aya cikinku da zai gaya mana karara an kira maliku shine mai tsaron wuta na kawo aya mu ji irfa sautak aha wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun la ilaha illallah za ce maliku ubangijinka ya kashe mu muna so mu huta aka ce sai an yi shekaru kusan saba'in ba kuma irin na duniya ba in zai ba su amsa sace ce kuma kithun ainihin zama dirshen ba fita Allah ka kyashe mu to ashe yana da mataimaka domin a wannan aya mai girma sai Allah ta'ala ke ce wa qala alladhina fi nari li khazanati jahannam waɗanda ke wuta sai su gaya wa masu tsaron jahannama ku roƙa mana ubangijinku yu haffif anna yawman min al'azab ya rangwanta mana rana ɗaya ta azaba kawai just rana ɗaya to amma ba za su samu amsa mai daɗi ba fa ka ji irin amsar da za su samu قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قال قالوا فادعوا فادعوا أمامي وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قالوا sai su mala'ikun da ‘yan wutan suka roƙi mala'ikun su roƙa musu Allah a basu rangwame bayan lokaci mai tsayi babu wanda ya ce da su kanzil ko cikanka sai mala'ikun sai da su a awalam takuta a tikun rusulokun bayyinat manzanni manzanninku ka duba rusulukum manzanninku a duniya ba sun zo muku da bayani ba ba zo da ƙur'ani ba ba yi muku bayani ba ku ba da amsa ƙalubala sai ce eh kamar mai kuma ƙalubala sai su ce eh to tun da dai sun zo muku da bayani da hujjoji komai ƙarara warawara tsakuwa daban tsaba daban zare daban abawa daban amma kuka yi wato shakulatin ɓangaro kuka yi fiƙiƙi ƙaƙa kuka ƙi to shi kenan sai mala'iku su ce da su fadu'u ku ci gaba da roƙon ku ci gaba da addu'ar ku ci gaba da roƙo a rage muku addu'ar a rage muku azaba amma suna yi suna ganin bala'i sai Allah ce wa ma du'a'ul na illa fi dalal yo hargo wanda kafirai ke yi da roƙon da suke wai a sauka musu wuta ba komai bane illa boshoro illa bata lokaci addu'a ce wadda ba ta da nasija mai kyau shi yasa kira ta fi dalal can yana cewa qala fiha wala tukallimu ikhsa'u ku ɗebe ƙauna ya kula anannu kar ku sake tanka min Allah ka tsare mu na'am إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله تبارك وتعالى آية ننتقبة ودى إتتي آية ميلمبا همسن دي دي دي أديتكم ونن سورة سورة ميلمبا أربعين سورة غافر bayan ya koro mana akibar 'yan wuta ƙarshen tattaunawar shi wancan mumini na ali fir'aun kuma sai ya karkato da akalar maganan zuwa ga tanyo da agaji da nasara da ɗauki da yake ba manzanninsa da waɗanda suka yi imani amma ku lura sai aka fara gabatar da manzanni domin su ne asalin ciro saƙo daga Allah zuwa ga mutane da haka ana kiransu mursalai Allah kuma shine mursil sai ce inna lanansuru rusulana mu mu Allah shi dawa wannan suna kiransa uslubul azama ko kuma lamiri irin na burin ƙasar daraja lallai za mu taimaki manzanninmu taimako na nufin wato galaba abinda ya ci maka to a ƙwarya kaga Allah ta'ala ya share maka shi ya kawo maka abin da zai faranta maka rai Allah ka yi mana wannan taimakon a duniyarmu da kuma lahirarmu lallai mu za mu taimaki manzanninmu sai ce rusulana manzanninmu idafatan littashrif wato ya raba su zuwa gare shi saboda wato martaba su ba su kaɗai ba wallazina amanu amma da waɗanda suka yi imani ka lura wannan wawan lil ce kuma mun sha faɗa kullum a siyasar harshen larabci wato wawan ta'atafi tana fa'idantar da me almughayara ma'ana manzanni ga su na amanu su ma ga su araftum waɗanda suka yi imani da saƙon manzannin amma bai ce wallazina aslamu ba a sai ya sifata su da suna mafi tsoka mafi daraja ya ce wallazina amanu da waɗanda suka yi imani shi kuma imani kamar da muka ji a baya yana raguwa yana ƙaruwa haka ne yawa sannan kuma imani dukkanin aiki na cikin imani 'yan bid'a ne misali irin su mu'tazila suke ƙoƙarin fitar da wato al'amal an musammayatul iman shi yasa kullum Allah kan ce innal ladhina amanu wa amilus salihat dukkanin aiki yanzu misali ta hanyar imani zaka iya haɓaka rayuwar jama'a ɗazu lakcar da nayi yi alhamdulillah a arewa house shine wato ainihin iman a true, a true iman as a guide for tackling poverty and almajirci in the human society ma'ana nagartaccen imani a matsayin wato mataki na gari an gane wajen magance talauci da almajirci wanda waɗannan bayan Allah mata ne suna ƙoƙari ƙwarai lecture da na yi bara na sa mata suna drug abuse causes and effect kuma sun buga littafin wajen kofi kusan dubu ɗaya ah, wallahi suna ƙoƙari ƙwarai da gaske wadda muka yi bariya na yi akan rampant divorce yawan sake-saken aure a ƙasarmu shi ma sun buga shi so na bana shi ma za a buga da yardan Allah akan samu mata bayan Allah da ke ɗaukar nauyi wajen aiki na alkhairi mai wannan sunan saboda haka a ciki wato su waɗannan bayan Allah mata sai suka yi hikima suka kulla alaƙa tsakanin imani da yanda za a magance talauci wanda kuma daidai ne duk wanda ya fahimci abin da ke ce ma imani ya san imani da aiki tare suke imani in yi nagarta shi kenan illa iyaka imani babi ne mai zaman kanshi to amma imanin shi ke producing aiki ai shi yasa kullum Allah ke cewa innal ladhina amanu wa amilus salihat ina fata an gane nan ko ba a samu rikicewa cikin wannan in ba wanda bai fahimci inda addini da ba saboda haka wato akwai alaka kwarai tsakanin imani da kuma aiki misali a dalilin imani za a iya magance talauci an gane samar da aiki kawar da zaman banza a buɗe harkokin sana'a kiwo kasuwanci wannan kuma zai kyau idan muka samu waɗanda suke da gwamnati a hannu nagartattu sannan kuma almajirci ko shika babu imani za a iya amfani da shi wajen tunkaran almajirci menene almajirci ai asalin kalmar almajiri ai ba illa bane almajiri daga almuhajiri ne bahaushe ya kalli sahabai ce su ne muhajirai sake cewa almajirai amma roƙo da bara da tumasanci da zara ido inda ake damu don kana son ka samu to wannan kuma kan zudda mutunci to idan imani ya haɓaka za a iya magance irin wannan matsala ɗin ina daga cin abin da ke mana ciwo ƙwarai da gaske barace-bara cikin mu shi sa gwamnatoci su hana irin wannan mummunan aiki amma idan aka hana kuma a samu abin da zai ɗauke wannan abun saboda idan ka hana mutum shan fura ka ba shi wata in ka hana shi to ka ba shi wani na shigo da wannan magana ne saboda muhimmancin wannan kalma wato inda Allah ta'ala ke cewa lallai za mu taimaki manzanninmu da kuma waɗanda suka yi imani Allah ka sanya mu cikinsu za mu taimaka musu wato a rayuwar duniya da kuma mai da kuma ranar da al wato shaidu za su tsaya gaban Allah azza wa jal saboda imani abu ne muhimmin gaske a rayuwa imani shine kuma mai kare kan wannan imani da abin da baka gani ba cikin mu waye taba ganin malaika jibril na'am amma yana nan yana nan yana nan me yasa ka yadda imani waye taba ganin sirati amma tana nan wai taba ganin wutar jahannama Allah sakar mu ganta amma tana nan wai taba ganin aljanna amma za mu shige ta da yardan Allah shi yasa sayyidina Ali ke cewa ni inda za a kawar da hijabi in ga wuta da aljanna kuru-kuru imani na ba zai karu ba kusan dalili ya ce tunda Allah ya riga gaya mito ba sai na gani ba kawai it's enough for me ya ce da ni akwai annabinsa ya faɗa that's all ya ce lau kushifa annil ghita mazdattu yaqina ina za a buɗe min shamaki ce la ashe ga su imani na ba zai ƙaru ba gaya min da Allah ya ishe ni kawai shi yasa Allah ce yi yu'minuna na ghaib wa yuqimuna na salata wa mimma razaqnahum mai yunfiqun sadaka imani da gaibi abu ne muhimmin gaske yan uwa musulmi saboda Allah yana son ya jarraba mu ne aljani ka taba ganinsa amma akwai shi harancin imamu shafi'i na cewa duk wanda ya ce ya gama aljani a sifas ta aljan ba annabi ba wannan mudumin mun daina karban shaidarsa mun daina balantana masu wai ta'amuli da aljannu akwai wani wuri wuridi irin nasu ya rauka ya ilu ya kafa kafa ya ilu ya damdama ya ilu to wannan kafirci ne ka kira sunan wani ba Allah ba wai kowace aya qur'ani akwai aljani da aka dora mata shi ke kawo kaza kaza yani ba gaskiya bane kai imani suna nan amma ba wanda ke da iko ko sai dara akan ka Allah shi ke da komai saboda matsala ta imani wallahi sai da imani ake shiga aljanna I'm telling you shi yasa idan aka yi barin imani aka yi shirka Allah ce ba za a shiga aljanna ba amma duk aiki in mutum ya na saba a'udhu billahi yana da imani akwai Allah ta'ala gafarta masa shi wani ke cewa malam mutum ne ba musulmi ba ya kai mutane aikin hajji ya gina asibitoci ya ba da kudin scholarship ya kaza kaza zai shiga aljanna muka ce in yana da imani ba ko kuwa wa man ya'mal min as-salihati wa huwa wannan yasa na tuna da wani abu mai ban sha'awa da ya faru yau shekaru kamar biyar a jihar delta kusa da wani gari ana ce da shi agbo wanda ya san delta to sai aka yi wani mutum ba musulmi ba ne malin sai ya gina masallacin juma'a mai kyau kafiri ne sai sanya wa masallacin juma'a dr ado bayero juma'a mosque muka ji daɗi don ya sa musulun sarkin garinmu turaka muka je bikin buɗe masallacin mai mataba sarki a lokacin Allah ji kanshi shi ya bude masallacin har ya khutuba to abin da zai baka sha'awa shi wanda ya gina masallaci yana gefe yana kallon mu ana ta sallah bai sallan ba shi dai yana gani ya aiki to shi ne daga baya da muka je gidan shi yake cewa ai shi kawai yana jiran mutuwa ne fa domin an gaya masa cewa in ya gina masallaci I will enter God's kingdom kuma ya ce I have built one na gina kuma in ya ba da ruwa zai shiga aljanna i have provided water for my people kuma in na gina bishiyoyi and i have planted trees many countless kaji ba sai aljanna amma bai musulunta ba to da muka bincika sai muka fahimci ashe matarsa ce wata muguwa ta hana shi musuluntar Allahu akbar to kaga inda da'awa ke bukatar ai aiki ko misali wanda har zai gina kuɗi ya ɗauki sunan ɗaya daga cikin manyan sarakuna ya sanya saboda so da sauransu misali watakila yana bukatan abin da suke kira little pushing ne kaɗan taɓa shi in Allah ya masa arziki sai gane gaskiyar misali Allahu alam ya musulunta bai musulunta ba Allahu alam amma abin da nake cewa anan ai gashi aiki kusan wannan amsa waccan tambayar ne idan kai aiki na gari to dole fa sai da imani Allah kuwa sai da imani wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun kamar da Allah ya faɗa gaya mana a nan wurin yake cewa mai kamar da muka ji wallazina amanu fil hayatid duniya wa yawma yaqumul ashhad kuma ita ce ranar da shaidu za su tsaya gaban Allah wa shahidun wa mashhud na'am يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أنغانيكو إتشيرا نردا قيامة كينانكو يوم منصوب ألامي على الظرفية نعم لأن يوم منصوب على أنه مفعول فيه منصوب للظرب رانا لا ينفع الظالمين معذرتهم ina fa'ilin ma'aziratuhum fa'il zalim maf'ul bihi saboda haka jan zakar salim ne sai ka mata ainihin fataha ko kasara da ya sai ce ranar da wato azzalimai uzurinsu ba zai musu amfani ba walahumul la'ana suna da la'anar ubangiji ita kuma la'ana ita ce wato tsinuwa a ce an tsinewa mutum Allah mu ma'ana tsinuwar Allah nesantar da mutum gabarin rahama walahum su'uddar suna da mummunan gida mummunan makoma mummunan matabbata suwa kenan azzalimai to sai mutum ya guji zalunci zalunci ba kyau muna da sauran lokaci lokaci yayi ko to abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu ladan gaba ɗaya wanda muka kuskure ya rabbal alamin ka ainihin wato gafarta mana Allah ka shafa wannan kuskure eh, maganar cewa roƙi gwamnati maganar halin da ake ciki na yajin aiki ko wannan magana ai mun shayi ko mun shayi abinda kawai sai dai ka ce a sake roƙo a sake kira Eh, a yi kokari muna kira ga gwamnati da waɗanda abin ya shafa lalle yajin aikin malaman polytechnics wanda ba kadpoli ba ne kaɗai ko duk ƙasa ne to wannan annoba ne muna kira ga waɗanda abin ya shafa a waɗanda allah ya ba su dama masu mulki su yi kokari do allah wannan lamari a kawo ƙarshensa sarakuna iyayen ƙasa su sa baki wannan lamari ya tsaya haka domin kamar da muka yi ta maimaitawa wannan yana shafar karatu na ɗalibai kuma yana shafar ci gaban ƙasa abubuwa uku ke tabbatar da ci gaban al'umma wato abin da ake kira harkar ilimi da harkar tattalin arziki da harkar tsaro kaga ukun nan kuma dukkaninsu karatu shine jagora domin harkar tsaro ba sai kaje ka karanta ba tattalin arziki ba sai kaje ka yi karatu ba to lokacin da aka ce ainihin karatu kuma wani yanki mai karfin gaske inda za a so a sami babban takardar shaida ta hnd da sauransu wanda daidai ke da digiri ko ban sani ko akwai jan tsakanin tsakaninsu ba misali to wannan ba karamin abu ba ne a ce an tsaya wato abin da ake kira manpower zai tsayaye kuma a bar yara suna watan garari jiya wannan ke faɗi akwai cikin yara wani ce shi har ma ya riga samu aiki sai wani malam ya ce da shi ah aiki da wani kwali ni malam na gaji da ainihin jin aiki sai ce gara ka tsaya ka samu kwali mai kauri kauri don ka samu aiki mai kauri kauri to me janyo haka wani ce shi ya ma koma zai koma ya sake ko menene diploma ya karama a abu kaga an baran masa wani kila yana ma kusan shekararsa ta karshe ne to ya kamata irin wannan abin in zai shafi ƴaƴan wasu dan girman allah ka tambayi kanka in naka ƴan ne zai ma kyau su kuma malaman su dubi allah muna wannan kira ga kowanne ne kada abin da yake bukatar da bai zama dole ba in bai zama dole ba to sai a kalli makoman ɗalibai yara da ke karatu waɗanda su ne manyan gobe idan aka lalata musu abin da ake cewa future to fa suna da haƙƙi kan al'umma su ka muna kira abin da ya zama dole gwamnati ta duba ta biya haƙoƙin da suka zama dole a lokaci guda su kuma waɗanda suke karantarwar su dubi girman Allah kada su dage su nace su cije abin da bai zama dole ba anan kasar ne kake ji a ce gaba da academic ya gaba da ta lalace kasashen da suka ci gaba ba za ka samu ba wannan kuma sai ci gaba da bude masu buɗe makarantu na zaman kansu su dinga sa kuɗi mai yawa da dan talaka ba zai iya ba wannan shi ake ce da shi public school to an riga an kassara shi wani albarkacin karatun nan Za ka iski masha Allah yana iya iyawansa ya je karatun ya samu abin da zai samu ka muna roƙo Allah cikin rahamarsa ya gaggauta kawo sauki kan wannan lamari waɗanda nauyin ke kansu muna ƙara jaddada kira su yi ƙoƙari don girman Allah abin ya tafi daidai a don al'amura su gudana in babu ilimi to gaskiya ana cikin ci baya da kuma wato na kasa wannan shine ƙarshen abin da muke da shi tambayoyi muna da shi mun riga mun amsa tambayoyi gaba ɗaya na ba da asamin jiya ne na ba da aiki jiya an riga an amsa kuma ko to wani aiki ne ayoyin nan to wa ya kawo su na'am babu su to gaya mana su shikenan sai mu tashi mun ce awi guda tara da Allah ya ba annabi Musa ko waɗanne ne arama sai ka daga murya ba sai ka ji ayan ba kawai kawo su da kaza da kaza da kaza da kaza eh shekaru irin na fatara wa naqsin shekarun fatara ko ɗaya kenan yi sauri lokaci ya tafi farko asinin shekaru na lissafi alƙummal mai kenan da hausa na'am kwarkwata eh kwarkwata to na biyu na uku fa addam jini da kyau na hudu alme me ce aljar fariko da kyau na hudu fari ai kokari saura guda biyar su kenan sun gare kwadi so na biyar ko na shida ya yi kokari mun gode wa zai karisa na ruwa gaskiya ne tufana kenan jamil tufana shida to na bakwai na'am almai asa sanda ko na bakwai na takwas hannu na tara na'am hannu a yan fada ai an fada ai asabar kamar ya asabar na banna wasalwa a no baya ciki suna nan guda ɗaya nan da bai kamata ga gare mu ba tun da har ma mace guda tara na'am hmm. shekhin malami fauzan duk ya koro su ɗaya rage to kenan Allah kai mu gobe ni ba zan faɗa ba Allah kai mu gobe ko nemo ɗayan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi